ana yabon ka sallah sai ka kasa alola wannan karin magana na da manufa kamar haka idan akwai wani mutum a cikin al'umma wanda yake da alamu na gwarzantaka kuma mutane suna masa ɗaukan jigo ne a cikinsu ana masa kallon jarumi haziki jajirtacce ana tunanin cewa wannan mutumi garkuwa ce a cikin al'umma. Zai iya kare wa mutane martabarsu, mutuncinsu da kuma samar musu da, da, da cikakkiyar 'yanci. Ana cikin tsaka da haka to sai wani dalili ya taso wanda zai aiwatar da ɗabi'un da dukkan al'ummar wannan yanki ke tunanin cewa zai iya aiwatarwa gare su sai a ga ya kasa yin ko ƙwaya ɗaya daga ciki wato idan ana tunanin cewa gwarzo ne sai a ga malalaci ne idan ana masa kallon cewa mutum ne wanda zai iya tsare haƙoƙin al'umma to sai a ga cewa mutum ne maci amana wato shi ke kasancewa sahun gaba wajen cin amanan waɗannan al'umma nasa. Haka dai irin waɗannan abubuwan ke faruwa ta yadda idan ana tunanin cewa wannan shine zai zama abin tunƙaho a gare su duka al'ummar wurin sun amince cewa zai iya zama abin tunƙaho a gare su. idan ta kai ta komo dalili ya taso da za su ga alamun da zai tabbatar da irin tunanin da suke ko irin kallon da suke masa sai a ga ashe ko kaɗan ba haka ba ne kwatankwacin yadda ake cewa ana wa rogo ganin kitse a zubin kalmomin mutum ne da ake tunanin cewa ga dukkan alamu na mutum mai ibada musamman sallah kila ko da yaushe akwai tasbaha a hannunsa ana ganinsa da littattafai yana zuwa wurin ɗaukan karatu ko bayar da karatu kowa a wurin ya amince cewa wannan fa cikakken malami ne bawan Allah ne watakila wasu ma a ɗauke shi a matsayin waliyi to ana cikin haka wata rana sai a cikin taro aka ce mishi to yanzu ga an samu gawa zai je yawa wannan gawar sallah ashe kwata-kwata bai san ma ta yaya ake yi wa gawa sallah ba bai san ma ta ina ake sa fuskar gawar ba bai san ta ina ake tsayawa daidai gawar a wasu gawar sallah ba kenan ana yaban shi sallah a kasa alola ko kuma kai tsaye ma yadda ake tunanin cewa ai masallaci ne to sai a zo wajen yin sallah ana jira cewa ya zo ya gabatar da sallah wa mutane ashe ba ƙaramin ƙidahumi ne ba wato jahili ne na fitar hankali bai ma iya alolan ba bai san ta yaya ake alolan ba watakila a ga ya fara alola daga ƙafa ko ya fara daga shafar kai ko ya fara daga shafin fatun kunnuwa ko kuma a ga ya fara wanke hannun hagu a maimakon ya fara da hannun dama kun ga kenan ana tunanin cewa mutum ne masallaci to amma ga shi alolar ma ta faskara a nan zan dakata tare da fatan za yi following za yi liking za yi sharing za yi subscribing a huta lafiya